yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren ashirin da biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na ɗari da casa'in da biyar daga cikin jiran karatuttukan littafin الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الله مرأوك كين سركي غافر تامش karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu dangane da kitabul istisqa'i wato babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen sallah da kuma addu'a ta roƙon ruwa a yau imamul bukhari ya ce babu ma yuqalu iza matarat babin da ke bayani akan addu'ar da ake faɗi idan an yi ruwan sama ko babin da ke bayani akan zikirin da ake in an yi ruwan sama ya yace wa qala ibn abbasin ka sayyibin ibn Abbas da ya zo fassara ayar suratul baqara da Allah yake cewa auka sayyibin minas sama'i to menene sayyib din sai ce as-sayyib din al-matar ruwan sama to wannan fassara al-imamu abu ja'far at-tabari shine ya ruwaito ta da isnadi munqati wato da'ifi a cikin littafin shi ainihin ah, abin nan jami'ul bayan fi tafsiri ayatul qur'an ina fata an gane to wannan ainihin wato fassara da abdullahi dan abbasin yayi kenan sai dai kuma kamar yadda muka ji isnadin zuwa ga abdullahi dan abbasin akwai inqita'i a ciki duk da yake ibnu hajirin cewa yi wasalahu tabari amma da abin da yake nufi da ittisalin anan shine yayin da imam bukhari ya zama ya kawo shi mu'allaqan ne to shi ainihin wato al-imam tabari zakara isnadahu muttasilan ma'ana ghairu mu'allaq to amma a cikin waslin na al-imam ibn jarir tabari ne anan ne kuma aka samu inqita'i ya faru ina fata an gane wa qala ghairuhu wani malamin ko wanda ba ibnu abbas ba sai ce saba wa asaba yasubu yana son ya warware kalmar sayyib din ne menene ma'anar sayyib an fahimta ma'ana asalin kalmar sayyib din ba a saba jinta a gama garin maganganun larabawa ba amma qur'ani ya zo da ita to don haka ana bukata a samu fassararta da kuma menene asalinta to yace wani malami ya ce ai kalmar daga saba wa asaba yasubu to amma wannan ainihin wato warware wata tasrifi ibn hajar ya tattauna ta a inda yace kaza a fi jami'in riwayat a dukkanin riwayoyin sahihul bukhari haka ya faru da cewa wa asaba din to gaskiya aka ce asaba kuma a harshen larabci to matsalar wana kalmar ta tashi daga asalin wannan kalmar saba wa asaba yasubu sai mala yake cewa wa qadistashkala wa min haythu inna yasuba mudari'u saba in aka ce saba to mubari'in zai zama yasubu wa amma asaba asaba kuwa fa mubari'uhu yusibu qala abu ubaida al-imam abu ubaida ɗaya daga cikin malamai na lugar arabiya yake cewa as-sayb taqdiruhu min al-fi'l sayyid wa huwa min saba yasubu فلعله كان في الأصل wansaba. to ibn hajarin ya ce yadda kalmomin suka zo a bukhari haka akwai matsala tare da cewa dukkan riwayoyin na bukhari haka suka zo sai ce abin da yake gani kamar yadda ya ɗauko daga wani malami al'imamu abu ubaida malami ne na lugal arabiya sai ke cewa yana ga mai wa asali saba wan saba wan saba shine in saba sannan ya subu to ne abin da ya kamata ya zama daidai amma in ya zama saba asaba ya subu to hakikanin al'amari akwai kuskure a ginin asaba din don haka sai yake cewa mai yiwuwa kamar yadda abu ubaida yake cewa asalin wansaba ne shine mai saba, sai nunin din sai ta faɗi sai aka ci gaba da riwayar shi wa asaba ina fata an gane kuskuren ya faru haka shine sai ke cewa fa saqatatin nunu kama saqatat a yansabu ba'da yasubu yace kamar yadda nunun din yansabu ta fadi ta koma ta zama ainihin wato abin nan yusabu aw al murad ma hakahu al sahib al af'al saba al matar yasubu idza nazala fa asaba al arda ko kuma ya zama ya koma daga saba wa asabal arda sai ya zama saba ruwan sama ya zuba wa asabal arda ya sauka a ƙasa ko zama asalin shi haka wallahu a'lam قال حدثنا محمد وهو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا السيدة عائشة الله يقارى متى يرداتك manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya ga ruwan sama ya sauka ko ya fara sauka sai ya yi addu'a ya ce Allahumma ban nafi'an Allah ai mana ruwan sama mai albarka Allah muna roƙonka ruwan saman ya zama mai albarka ina fatan mun gane wannan isnadi kun ga alqasim dan muhammad shine ya ruwaito daga as-sayyida aisha to alqasim dan muhammad dan abubakar ne siddiq ma'ana jikan abubakar ne ya ruwaito hadisin daga gwaggwan shi aisha yar mahaifin shi kenan domin an tafi aikin hajji ne asma'u yar umais matar abubakar ne siddiq ta haihu a zulhulaifa bayan garin madina sai abubakar ya sanya wa ɗan sunan abokin shi babba shine muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan ɗan shine ya haifi alƙasim to alƙasim shine yayo riwayar daga ainihin aisha sannan kuma ku dubi nafi'u shi yayo riwaya daga alƙasim to yanzu wannan shi ake kira almazidu fi muttasil al-asanid almazidu fi muttasil al-asanid shine nafi'u yakan yo riwaya daga aisha alƙasim yakan yi riwaya daga aisha dukansu ɗaliban aisha ne to kuma yau sai ka ji nafi'u yayo daga alƙasim ɗan su sannan daga su to in baka san haka na faruwa ba haka daidai ce sai ka ce to yanzu an samu ƙarin da babu shi ba haka abin yake ba sai malamai su ce maka haka ne sai ka ce turan da kuma muka ji nafi'u daga aisha fa nan kuma babu inqita'i sai a ce a'a babu inqita'i to wannan shi ake kira almazidu fi muttasil al-asanid malami ɗaya ne wannan ya je yo karatu a wurin shi wannan ma ya je yo karatu a wurin shi kun ga dukkan su ɗaliban shi ne to sai ɗaya ya fahimci cewa yana buƙatar ya rinka karanto wasu hadisai a wurin ɗalibin nan ɗan uwan shi wa hadisan da an yi su kafin ya zo makarantar kun fahimta jama'a to sai ya je ya karanto su ashe da aka sauke littafin kuma sai malam ya shawarar bari in maimaita muku littafin yanzu kaga shi ma wancan ɗalibin kuma zai zama ya ji karatun kai tsaye daga malamin to in ya tashi riwayar hadisin ran da ya ga dama sai ya ba wasu ɗalibai waccan asalin riwaya da ike da ita misali nafi'u daga kasimu daga aisha sai a ce daidai ne sai kuma a sake jin nafi'u daga aisha irin wannan hadisin to duka sai a ce daidai ne imamu mali ya haka kan faru tsakanin shi da ainihin zuhuri nafi'u abdullahi dan umar sai ka ji maliku nafi'u maliku nafi'u ibnu umar wata ran kuma wannan hadisin sai ka ji wannan isnadin amma sai ka ji zuhuri a tsakiya sai ka ji maliku zuhuri nafi'u ibn umar to ce kuskure ne shi ake kira almazidu fi al asanid isnadin da dama muttasili ne to sai kuma ainihin a samu ƙarin wani suna a ciki shine in ka tambaya sai a ce maka ga yadda al'amarin yakan faru ko kun fahimta haka ya faru a nan ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu Duk ibn hajar ya bayyana waɗannan har ma da ƙari a kai to yanzu wannan hadisi ya tabbata mana da nau'in addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kan yi idan ruwan sama ya fara sauka ko kuma idan ainihin wato ruwan sama ya gama sauka din yace ba al-qasim ibn yahya al-qasim dan yahya shi ma ya ruwaito wannan hadisi daga abdullahi don abin da ake so ku duba wane ne yace akhbarana ubaidullahi anan cikin isnadin zaka ji wani mutum da aka ce akhbarana abdullahi ko kun ji akhbarana abdullahi jama'a kun gane abdullahi ibn mubarak ne abdullahi ibn mubarak yace akhbarana ubaidullahi to nan da yace taba'ahu to wannan damirin ya'udu ila man ila abdullahi ay taba'a القاسم ابن يحيى عبد الله بن المبارك عن عبيد الله ma'ana wannan hadisin ba wai abdullahi dan mubarak kadai ya ruwaito shi daga wannan malamin nashi ubaidullahi ba a akwai alqasim dan yahaya shi ma wa rawahu al-auza'i hakanan auza'i ma ya ruwaito wa uqailun da uqailun an nafi daga nafi'u kun ga banda ubaidullahi kuma ko to an samu ainihin auza'i da uqail dukkanin su sun yi wannan riwayar hadisi daga wannan ainihin wato tabi'i mai suna nafi'u to sai ibn hajarin yace wa hadhal hadisi min hadhal wajhi mukhtasarun wannan hadisin yadda kuka je shi ɗinnan jama'a a yadda ya zo a cikin bukhari ɗinnan to bukhari ya ruwaito shi da takaitaccen lafazi haka ya ruwaito shi anan da takaitaccen lafazi wa qad akhrajahu muslimun min riwayati ata an aisha tamman muslim ya fitar da shi daga aisha da cikakken lafazi wa lafzuhu ga lafazin Aisha tace Allah ya kara mata yarda kana idza kana yawm rihin urifa zalika fi wajhihi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan iska ta taso ko aka fara guguwa a wani yini akan gane haka daga fuska annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aga fuska annabi ta murtike ta canza yana cikin damuwa saboda ya ga guguwa ya ga iska ta taso an fahimta wa ya ƙulu izara al-matara idan kuma ya ga ainihin ruwan sama sai ya rinka cewa rahma rahma ma'ana ya Allah a dai saukan mana da rahma a saukan mana da rahma saboda waɗannan ainihin wato halittu na Allah maɗaukakin sarki da ita iska ɗin, da kuma ruwan sama Allah ya saukar da su sun taɓa zama ambaliya da hallaka ga wasu to idan annabi ya ga iska ta taso sai fuska shi ta sauya idan ya ga ruwan sama sai ya rinka cewa ya Allah wannan ruwan sama ya zama rahma ya zama rahma kaga a nan cikin riwaya nan kuma cewa yake Allahumma sayyiban nafi'an mai amfani kaga ba karo lafuzan suke ba cewa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i min tariqi Shuraih ibn Hani an Aisha awdaha minhu al-Imam an-Nasa'i da Abu Dawud sun ruwaito da lafazin da yafi wannan sharhi yafi wannan fitowa wa lafzuhu ga lafazin kana izara ana shi an fi ufuki sama tarakal amala idan manzo Allah ya ga hadari ya haɗu a sararin sama duk aikin da yake sai ya tsaya daga aikin cik fa in kushifa idan aka yaye wannan hadari ya wuce ko aka yi ruwan sama hamidallah sai ya gode wa Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa in amtarat idan hadarin ya wuce sai yace ce alhamdulillah in ko zama ruwan sama sai ya ce allahumma sayyiban nafi'an Allah ruwan dai ya zama mai albarka kun ga wannan lafazin ya ƙara yi mana sharhin yadda al'amarin yake to sai malam yake cewa wa sayati al-musannif awail bad'i al-khalqi min riwati ata'in aidan an aisha muqtasiran ala ma'na shikk al-awwal wa fihi za a zo a samu wani lafazi a nan gaba a cikin sahihul bukhari imam al-bukhari yana da wani wani karatu da zai mana mai suna bad'ul khalqi yaushe ne tarihin sanda Allah ya fara halitta tun aka je wannan babin a ciki za a sake jin wannan hadisin da wani lafazi wanda za ka ji aisha sai ta ce akbala wa adbara idan annabi ya ga hadari ya taso ya shiga ya fita ya kasa zaune ya kasa tsaye wa taghayyara wajhuhu sai fuskar shi sallallahu alaihi wa sallama sai ta sauya wasihi. a cikin wannan lafazi da za mu zo mu karanta in sha Allah akan ji kan ce wa ma adri la'allahu kama qala qaumu adil ci abin da yasa raina yake ɓaci fuskata ta murtuke in na ga hadari ya taso ban sani ba ko zai zama kamar yadda mutanen adawa suka faɗi ne dangin annabi hudu wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqafi ina fata an gane Allah ya bada labari menene suke cewa haza aridun mumtiruna to mutanen annabi hud sun ce haza aridun to ma'ana wannan tasowar hadari ne da zai mana ruwa mai annabi hud ya ce bal huwa ajaltun bihi abinda kuke gaggawa ya zo ne ba kuna cewa azaba ta zo ba to abinda kuke gaggawa ce rihun soyayyar iska ce bakararrar iska ce wadda ba rahama a cikinta shi ha. azabun alim azaba ce mai raɗaɗi a cikin ta tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha duk abin da ta samu sai ta darka ke shi fa asbahu la yura illa masakinuhu sai aka wayi gari ba a ganin komai sai wuraren zaman su a wancan zamanin da haka ta faru kenan amma daga baya sai yashi ma ya taso sai ya rufe garin sai wajen 1984 aka iya gano garin shekaru dubu nawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa an annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga hadari ya taso sai ya fara eh, shiga ya fita hankalin shi ya tashi in ya ga abin ya waye to shikenan in ya ga ruwa kuma shi shikenan sai ya addu'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kaga yadda sunna take kenan yanzu ka gaya min duk duniya wani geographer ne ya san wannan babu saboda haka duk karatun bokonka sai ka hada da na addini ba haka ba ka da saiti in islamiya sai su ji kana taɓarna ko profesa ne kai shi yasa duk yadda kai karatu kai karatu kai karatu ka koma ka fahimci addinin musulunci shine zai saitin wannan karatun naka in ba haka ba yanzu babu wani profesa a geography ko a menene menene wanda zai baka jawabi dangane da ire-iren waɗannan al'amura mai yiwa ma ya ga hadarin ya taso cewa zai kawai a dafa mishi shayi ma ya harɗe yana sha ma'ana kwanciyar hankali ta zo amma kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yana da ainihin tarihin menene ya taɓa faruwa sakamakon irin wannan kun fahimta jama'a Allah ya taimaka wa urifa bi riwayati shuraihin to riwayar shuraih da muka karanta sai ta fassara mana cewa anna du'a al-mazkura wannan addu'ar anna du'a al-mazkur addu'ar nan da aka gabatar da ita yustahabbu ba'da nuzulil matari sai ruwan saman ya sauka ne sannan za a yi ta lizdiyadi min alkhairi wal baraka saboda karuwa alheri da baraka muqayyadan bi daf'i ma yuhzaru min darar ina fata an gane ba dan kuma ba domin neman karuwa albarka din da alheri din ta ƙayyadu ne da tun kuɗe cutarwar da ke ciki Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma rahma Allahumma rahma to waɗannan kalmomin ana yin su sanda ruwan saman ainihin wato ya sauka ma'ana sanda ya sauka shine sanda ya fara sauka din ya riga ya sauka ƙasa to sai a fara fatan albarka din ba wai ganin hadarin ya taso sai kuma a fara Allahumma sayyiban nafi'an ba a'a in an ga ya taso din abin da ka ji abin da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi rahama Allah ya zama rahama dai rahama ma'ana hadarin nan ya zama rahama idan ya saukafa sai kuma Allahumma sayyiban nafi'an Allah ruwan ya zama kuma mai albarka jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am na'am a'a ba abdullahi ibn mubarak bane <laughs> imam al-bukhari baya ruwaito hadisi daga abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak shi ne ai sa'o'e eh, sa'o'in malaman malaman shi ne ma domin yana cikin tabaqar su imam malik ne to imam al-bukhari kuma bai karatu rin imam malik ba ya karatu almajiran su ainihin wato imam malik ne na fata an gane don haka abdullahi ibn mubarak anan ai abdullahi shine abdullahi ibn mubarak ina fata an gane abdullahi da bukhari yake riwaya a wurinsu ko dai abdullahi ibn maslama ko abdullahi ibn yusuf ko abdullahi ibn wahab waɗannan dukkaninsu almajiran imam malik ne don haka a babin ilimi da riwaya imam bukhari tamkar jika yake ga imam malik babu man tamaffara fil matari hatta yahdara hatta ya tahadara ala lihiyatihi babin da ke magana akan mutumin da ya saka jikin shi a cikin ruwan sama ma'ana ya kai jikin shi ga ruwan sama don ya zuba ruwan saman ya jika jikin shi ya jika kanshi har ruwan saman ya zubo ya fara diga a gemun shi ma'ana idan mutum ya haka da nufin samun albarkar ruwan sama ya yi daidai ko bai daidai ba za mu zo mu ji ya yi daidai ma'ana babu laifi an fara ruwan sama ka ainihin wato buɗe wani ɓangare na jikin ka ya taɓa to in ta kane har ya zama ya jika kanka da zai iya gangarowa kuma ya ɗiga a gemunka to sai imam bukhari ya ce ta tamattara ɗin nan shine malam ya tsaya ya tattauna ya ce bi tashdidi ta'i ɗamun hannu ɗin a mishi shadda ai ta'arraba liqu'il matari ma'ana da gangan yana sane ya bari ruwan ya ainihin taba shi wata fa'ala ya atili ma'anin ya ce ita siga ta tafa'ala tana zuwa ga ma'anoni da yawa ainihin wato sai yake cewa al-yaquha huna ma'anar da ta fi dacewa a nan annahu bi ma'ana muwasalatul fi'ili fi muhula nahau tafakkur ma'ana yin aiki sannu sannu ma'ana kamar kenan yana saka jikin shi a ruwan a hankali a hankali har ruwan yana jikawa har ya kai ga ya jiku jikuwar da yana bullowa ta cikin gemun shi ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال حفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه المطر يتي كمر إمام البخاري أن ينانوني نزواغا وني حديثي صحيح دا الإمام مسلم يفتدشي وكم فهمت يا جماعة cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama in ji anas anas ya ce da annabi ya ga ruwan sama sai ya yaye tufafin shi haka sai ya miƙa jikin shi har sai da ruwa ya jika wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbi yanzu ya taho daga wurin ubangijin shi da ko kuma da sanyi-sanyi kenan zaka ce ko mana hausa ke nai sai in kai ka goge da hausa zaka iya gane wannan mana da kowa ya san ba za ka siyo koko ya huce ba ba za ka siyo ɗan wake ya huce ba sai a ce da ɗumi mana yanzu ya taho daga factory din kosai ɗin ko koko ko makamantan haka ina fata an gane to annabi yakan kare jikin shi sai ruwan ya zuba sai ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbih yanzu yanzu ya taho daga wurin ubangijin shi قال العلماء ما لم يسكت معناه قريب الأهد بتكوين ربه معناه ينزق بنجد شيء يسقود شيء وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحابر المطر على لحيته لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا زام جوان حديثي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ruwa ya ruwa a masallacin shi har masallacin ya ɓule daidai saitin inda yake tsaye yana hudu ba to da ba sai kauce ba sai bai kauce ba ya bari har sai da ruwan ya jika shi ya rinka bulla ta gemin shi sai malam ibn hajar yake cewa to kamar bukhari yana son ya nuna mana wannan abun ba wai haka ne ya faru ba a'a annabi yana sane ya tsaya saitin ruwan ruwan ya taba shi dan ainihin haka ta faru ina fata an gane wa inna ma kana qasdan ya zan yayi haka ne yana sane falidhalika tarjama bi qawlihi man tamattara don haka da ya buzo sai ya yi ta'abiri da muntamattara ai da nuzulal matari alaihi da gangan ya bari ruwan sama ya taba shi li'annahu law lam yakun bi ikhtiyarihi lanazala 'anil minbar domin ba dan da gangan bane ai da ya sauka daga minbarin awwala ma ah, waqafa Allah waqafa as-saqaf farkon da wannan ainihin wato rufi ya huje yana ganin haka ba sai ya kauce amma ya ga wannan rufi shi ya huje ruwa na zuba kuma sai ya tsaya lakin na huta ma ba fi khutbatihi sai ya ci gaba da yin khutbar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta kasura nuzuluhu har sai da ruwan saman ya yawaita zuba bi haisu tahabara ala lihiyatihi yadda sai da ya rinka diga daga cikin gemin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa qad nabal kalamu ala hadisi Anas Mustafa fi babu tahwilir rida yace hadisin nan an yi sharhin shi cikakken sharhi a baya za ku ji hadisin kai kanka duk inda ka ji hadisin yanzu sai ka ji ma tuni ka haddace hadisin amma Imam al-Bukhari ya yi yawan tattaro waɗannan hadisai ne yadda kowanne lafazi da ya samu ƙari a kai sai ya koma ya ƙulla mishi babi wanda zai fitar da fiqhun da ke ciki shi yasa kullun suke cewa fiqhul bukhari fitara jimi a cikin babukan ake gane ra'ayoyin bukhari dangane da mas'alolin fiqhu قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري كنت رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري idan ka taɓa karantawa a cikin hadisin muslim ko a riyadu salihina akwai wata mata mai hikima mai suna rumaisa un musulmin Allah ya kara mata yarda tana da ɗa sai ya rasu sai ta natsu ta wanka ta gyara jiki ta feshe jiki da turare ta ado ta killace wannan ɗa ta sa shi alkafani a gefe guda mai gida ya zo ya ga a'a mace yau alhamdulillah masha Allah aka yi kwanciyar dare aka yi sadu sai can ta ga asuba ta kusa yi sai ta mishi bayani cikin hikima cewa ina da tambaya ya kai mai gida me kake tunani in wasu jama'a suka ba mu aron wani kaya kuma suka zo suka ce za su karba ita a sai mu mayar musu sai ta ce to haka abin yake kai ma yanzu ɗanka Allah maɗaukakin sarki ya karba dama aro baka ko ajiya ya baka don haka sai kai haƙuri to ya ɗan yi faɗa irin na masu gida don me baki gan mutuwar ɗana ba sai da janaba kaza kaza ta dai lallashe shi ya tashi wanka wannan saduwar ashe Allah ya sa albarka a cikinta za ta samu ciki sai ta samu ciki to kullum tana fatan ta haihu lafiya kuma sai naƙuda ta zo mata daidai lokacin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wasiya duk inda ta haihu kar a sake a ba ɗan komai sai an kawo mishi shi ya yi mishi hudu ba ta haihu aka sa anas ya kwana gadin yaro sabai su yan cika umarni ne kamar yadda kai dan boko idan likita ya bada doka za ka yi ta bambamin fada sai an bi to haka sabai su sun wuce nan annabi ya ce kada a ba yaron komai in an haife shi har sai an kawo shi magana ta kare kuma an haifi yaro tsakar dare na haka anas ku ne yaran gida zauna kai ta gadin shi yaro ya ta kuka shi ku anas ba ruwan shi gadi aka sa shi ba zai karambani ya ba shi ruwa ba ko kun fahimta ya kwana gadi yaro ya kwana kuka gari ya waye ya dauke shi da yan dabinai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya mishi tahaniki abin da ake kira hudu ba ya fara dirmusa mishi wannan dabino da yawun ma'aiki masu albarka sallallahu alaihi wa sallama ya sanya mishi suna abdullahi wannan ɗa abdullahi annabi ya mishi addu'a ya mishi addu'a cikin ‘ya'yan nashi shi aka samu ishaq shi ku ishaq ɗin nan mai riwayar hadisi daga gare shi sufiyani Ibnu uyayna ba nan ba a cikin wancan hadisi ya ce sai da ya ga ‘ya'ya guda goma da ya haifa dukkansu sun haɗa hadda alkur'ani kuma dukkansu sojojin musulunci ina fata an gane sai sa addu'a ɗin nan tana da matuƙar ta'asiri kwarai da gaske musamman an haifi yaro a ce Allah ya mishi albarka Allah ya sa makarancin alkur'ani ne Allah ya sa mai biyayya iyaye ne Allah ya sa yana daga cikin mujahidai Allah ya sa yana kaza duk addu'o'i na alkhairi gashi yau riwayar shi ce muke karanta ma'ana riwayar dan shi muke karantawa shi dan shine Ishaq dan Abdullahi dan Abi Talha to sai ya ce haddasani Anas ibn Malikin anas ɗan malik ya bani hadisi to me matsayin anas a wurin shi kenan babban shi kenan wan mahaifin shi ko kun fahimta da kyau abdullahi ɗan abi talha shine kanin anas wanda suke uwa daya to kuma wannan ɗan shi ne kaga ɗan kanin anas ne kana yace asabatin nasa sanatun fari ya samu jama'a ala ahadin nabi ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa baina rasulukum fa bai haka ne fa baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakhutubu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ko ne mana khutba ala minbari akan minbari yawmul juma'a ranar juma'a Kama qama a'rabiyyun sai ainihin wani ba bakauye ya miƙe faqala yace ya rasulallahi ya manzan Allah halakan malu dukiya ta hallaka wa ja'al iyalu sannan kuma iyalai sun ji yunwa fad'ullaha lana an yaskiyana ka roƙan mana Allah ya shayar da mu kala. mai riwaya Anas ce farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haidaihi sai manzo Allah ya ɗaga hannayen shi wa ma fi samai qafa'atun a lokacin da ya ɗaga hannayen nashi babu jido babu hadari babu gajimare a sama kana yace fasara sahabun sai ga jido ya taso amsalul jibali kamar yadda ka ga duwatsu in hadari ya taso ko jido ya taso in ka kalli sama me kake gani sai ga kamar siffar duwatsu ko qur'ani haka ya ishara summa lam yanzil an min bari haka manzon Allah ya tsaya a minbarin shi yana ta khutba bai sauka ba hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihiyatihi har sai da na ga ruwa yana diga daga gemun shi sallallahu alaihi wa alihi sallama mahallin shahid kenan kun fahimta da kyau jama'a kenan babu laifi in ka bar ruwa ya jika ka da gwargwadon yadda ka zai iya ainihin wato jikuwa amma kaga anan ba ana nufin ya fita waje bane me ake nufi wata kafa ce take hudo da ruwan daga sama kenan yanzu kai kuma in ruwan yana zubowa kana daka ka iya dan karkato kanka haka yadda har ruwan zai jika kanka yadda da za ka dawo ka tsaye da kanka sai ya zama har ruwan yana gangarowa ya diga ainihin ta gemunka in kuma ka yadda wacce riwaya ta musulun ta faɗi daidai ne ka yaye wani bangare na tufafinka sai ka miƙa wannan gaba sai ruwa ya jika ta babu laifi akan haka domin shi ruwan sama da kanshi alqur'ani me yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki wannan tuhuriya da ake magana ba tuhuriya ce kadai tuhuriya ta fiqhu ba ruwan sama yana ɗauke da wasu sinadarai waɗanda gama garin ruwa wanda ya fito daga ƙasa ba shi da su kamar yadda ruwan da ke fitowa daga ƙasa shi ma yana ɗauke da sinadarai da gwargwadon inda ya fito misali ruwan zamzam ruwan zamzam ai rijiya ce da ke fitowa a ƙasa kama kowace rijiya amma yana ɗauke da sinadarai da ɗanɗano da wasu abubuwa waɗanda babu wani ruwa a ƙasa wanda yake da ire-iren waɗannan sinadarai hakan ka koma ka dubi ruwan teku shi ma daga ƙarƙashin ƙasa yake amma yana ɗauke da sinadaran da sauran nau'in ruwa na koguna da ƙoramu da gulabe duk ba su da shi ko an fahimci wannan to haka ruwan sama shi yasa salaf suna magani da ruwan sama ka karanta littafin at nabawi wallafar babban malami abu abdullah shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya Allah gafarta mishi za ga inda ya tattauna dangane da muhimmancin ruwan sama sai ka hada ruwan sama da zuma ne ka hada ruwan sama da wani abu ne ma'ana da gwargwadon irin yadda larura ta same ka sai ka hada shi sai ka sha yana magani kwarai da gaske ina fata an gane Allah madaukakin sarki taimaka sai dai saɓanin yadda mutane suke cewa ruwan bunu ma'ana wai sai in ya biyo ta bunu tukuna mana sai in ya sauka akan saman ɗaki wanda aka yi shi da yayi ya biyo ta cikin wannan ciyawa sannan a tare shi a'a ruwan sama kai tsaye za ka iya tarar shi jarka-jarka ka ajiye har zuwa rani ka rinka yin tadawi da shi kana yin magani da shi yana da albarka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to shi ne yake cewa sun ma lam yanzil lam yanzil an manzo Allah bai sauka daga kan minbarin shi ba hatta ra'aytu al-matara yatahadaru ala lihiyatihi har sai da naga ruwa yana diga daga gemun shi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala anas yace fa mutirna yawmana zalika akai mana ruwa wannan rana ta juma'a wa fil ghadi haka kashe gari ranar asabar wa min ba'dil ghadi haka wan eh? wa min ba'dil ghadi haka wan kashe gari ranar lahadi ita ma ainihin aka mana ruwa wannan lihi haka ranar da ke biye da ita kun ga anas ko to yanzu kai in wannan bayani ya kama ka da hausa ba ka ce yau da gobe da jibi da gata da citta da shekaran citta sai kuma ka ce da rana ita ka cika lissafi kenan to ka zama haɗaɗɗen bahaushe amma daga yau daga gobe jibi ka yi shiru hausarka ta tsaya iya gadajja ba saboda haka ana sai ce haka aka yi ta mana ruwa a wannan zai lehi har ranar da take ainihin biye da wannan rana ita ce alhamis ilal juma'a har aka kai wata juma'ar al'ukhra faƙama a arabi sai wannan ba ƙauye ya miƙe au gairuhu ko au rajulun gairuhu ko kuma wani mutumin daban ba shi ba amma makon da ya wuce mun ji wata riwaya kuma wadda take tabbatar da cewa shi din wannan mutumin ne shine wani ya tambaya cewa to wani lokaci Anas ya ce bai sani ba wani lokaci kuma ya ce ya sani ai da ma haka al'amarin yake baka ganin ko Qur'ani ya faɗi likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a idan shekaru suka taru akan ka da rigingimu akwai abubuwan da ka sani sai ka manta anas yana daga cikin sahabban da suka rayu fiye da shekara ɗari a duniya ta yi waccan riwaya ya karantar da ita tun yana matashi a lokacin komai al'amura suna nan mishi daidai to rayuwa ta fara tafiya kuma kwaramniyar duniya ta yi yawa aka ko kuma wani tsufa in ya kama shi sai koma bai cika son magana da yawa ba don haka an yi mai tambaya sai ce ban sani ba kenan wallahu alam ina fata an gani. faqala ya rasulallahi wannan mutum ya ce ya manzon Allah ta haddama albina'u gine-gine duk sun rushe wa gari malu dukiya duk ta nitse fad'u Allah lana ka roƙa mana Allah فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا من ذا الله يدعو هنا يشيتي يا الله أسوكر ونجيبي دمو مو يا إشيمو قال أنس يتي فما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده إلى نائية من السماء إلا تفرجت باب وتنائية دمن ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم yake nunawa daga cikin nahiyoyi ta sama sai ainihin wato ruwan ya dare daga wannan wuri hatta saratin madina mislul jauba har sai da madina ta waye gari ta zama kama aljauba kamar ka ce wuyan riga ko kan sarki ko abin da muka kwatanto duk a baya kun san duk an karanto lafuzza makamantan haka hatta sanal wadi yace har sai da kwari ya cika wani kwari yace wadi kana wato kwarin da yake kana kwari ne wanda yake shine kwarin da mutanen madina suke abin nan shukan lambu kamar munan yanzu kun ga sai a ce kubanni ko kun fahimta jama'a to yace har sai da wannan kwari ya ainihin wato cika shaharan wata guda wannan kwari ya cika da ruwa qala ana sai ce falam yaji ahadun min nahiyatin babu wani bako da ya zo madina daga wata nahiya daga wani gari illa haddasa biljaudi sai ya ba da labarin irin yadda alherin ruwan saman nan yake a wurinsu saboda ku duba lokacin da aka cewa annabi ya yi addu'a ruwa ya yawa gine-gine na rushewa sai ce Allahumma hawalaina wala alaina in ya nuna haka sai ruwan ya kudu sai ruwan ya gabas ya arewa ya yamma sai zama kenan dukkan nahiyoyi gabas da yamma kudu da arewa ya nuna ko to duk wanda ya zo bakunta madina daga wata nahiya sai kaji yana ba da labarin ai rana kaza lokaci kaza an yi mana ruwa su kuma mutanen madina suka ce sai da wannan kwariye wata guda ya cika da ruwa makil ko kun fahimta jama'a nan duk ana nuna maka irin yadda wannan ruwa ya albarka kenan amma shi fa bukhari abin da yake kawo maka a cikin wannan riwayar ita ce me ina hukuncin mutumin da ya bar ruwan sama ya taɓa shi har gemun shi ya ɗigar da ruwa babu laifi na fata an gane babu imamu bukhari ya ce ga kuma wani babi iza habbatin rihu idan iska ta taso ko guguwa an fahimta to asali malamai gashi yake cewa warrihu fil ghalib تعقبه وقد سبق قريبا التنبيه على إيضاح ما يصنع عند هبوطها وقع في حديث عائشة الآتي في بدء الخلق وقع عند أبي يعلى بإسناد صحيح أن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هاجت ريح Anas ya ce idan annabi idan iska ta taso guguwa shadida mai tsanani qala annabi yakan yi addu'a yace Allahumma inni as'aluka min khairiha min khairi ma umirat bihi ya Allah ina roƙonka alherin da aka umarci wannan iskar da shi ka haɗa mu da shi wa uzu bika min sharri ma umirat bihi ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga sharrin da aka aiko wannan iska da shi jama'a kun fahimta in annabi sallallahu alaihi wa sallama iska ta taso yakan faɗi wannan ainihin wato addu'a din don haka babu laifi sai ka yi kokari kai ma sai ka ainihin kiyaye ta to idan iska ta taso menene abin yi ka ji an fara gaya maka wannan ko to bari za ka ji kuma ƙarin bayani a cikin wannan hadisi wanda imam bukhari ya ce haddasana sa'id ibn abi maryama قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس أنه سمع أنسا حميد الطويل يا جمال من أنس مالك ya ƙuna malamin nashi na cewa kanatin rihu ashadida idza habbat urifa zalika fi wajihin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama iska mai tsanani idan ta taso akan gane haka a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine a ga fuskar shi ta murtike har sai iska ta wuce tukuna ko kuma ruwan sama ya faru to kaji abin da yake faruwa daga jikin shi kenan ko ko kun fahimta jama'a fuskar shi takan sauya to bakin shi kuma me yake faɗi ita ce waccan addu'a ita ce Allahumma inni a'udhu bika min khairi ma umirat bihi na Allahumma inni as'aluka afwan Allahumma inni as'aluka ko eh, min khairi ma umirat bihi saboda iska din da ta taho musakhara ce daga wurin Allah Allah ne ya hore ta to me yiwa cikin abin da ya aiko ta da shi shine ta yaye kwanukan gidajenku ku. ma sakon da ta taho da shi kenan to yin wannan addu'ar ta yiwu Allah maɗaukakin sarki sai ya tsare gidanka saboda kana roƙon alherin da take tafa da shi ka haɗu da shi shi mai yiwa zafi ya yi zafi idan iskar ta zo sai ka ji kai sanyin iskar ne ya zo gidanka to sharrin da take dauke da shi na yaya kwani kafa da rushe gidaje da makamantansu su kuma kaga sai ka ga Allah ya tsare ka to idan ba musulmi ba babu fa waɗanda suke da ire-iren waɗannan abubuwan jama'a don haka ku dubi irin waɗannan iska da ake a manya-manyan ƙasashen nan kaga hurricane wace ce katrina kaga hurricane george kaga wace ce kaga iska ta ɗauki mota mota tana tafiya kamar ainihin filfilo na yara Ka ga iska ta ɗaga saniya ka ga iska ta ɗauki mutum tana yawo da shi kamar leda biredi to sai kai ƙoƙari ire-iren waɗannan addu'o'i sai ka kiyaye al allamatu abul abbas al-qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri shi yana da sharhin talhisi ne na sahihi muslim addu'a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar yana yin ta idan ya sauka a wani wuri sai ya ce allahumma inni a'udhu bika ah, أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق Allah ina roƙonka kalmominka masu cike da albarka ka tsare ni daga duk halittar da kai duk sharrin halittar da kai ya ce sai ya sauka daga raƙumin shi ya shimfiɗa ya kwance shi ya kwana lafiya ko kun fahimta jama'a to nan ya ce sai ya manta yana sauka sai ya kwanta to ya za a yi kenan kawai sai ji kunama ta ɗalla mishi cizo ya ce tana ɗalla mai cizo sai tuna bai yi addu'ar nan ba ne shi ne kaga yana da yaƙinin yadda ƙarfin addu'ar take to yana da kyau duk ire-iren waɗannan zikirori malaman islamiyya sai ku tattara su ko ba ku ware darasi na musamman ba in za a tashi sai ku rinka yin su yara haka ake tun lokacin mamu muna karatun allo sai a samu wasu addu'o'i dama da mun ji babban ɗalibi ya ce Allahumma sai mu fara munna mun san za a tashi kenan za a addu'a to duk wasu addu'o'i wani lokacin har addu'o'in suna yi sun fi wa daɗi fiye da karatun ya an ce Allahumma ɗaya ka ji ya ce Allahumma yawwa to shi kenan ya san za a tashi kenan to sai ka ware irin waɗannan addu'o'i in suka haddace to sai ka zo kana rarraba musu kana ce musu to kun ga addu'a kaza wuri kaza ake yi addu'a kaza kuma saboda imanin su yayi karfi kuma su samu tarbiyya ta ahli sunna sai ka rinka ce musu daga annabi ne wannan sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta wannan daga annabi ne wannan daga annabi ne kuma ka rinka tacewa ka tabbatar ta inganta din dan kar ka zama kuma kana karantar da su ƙarya ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to waɗannan addu'o'i akwai alkhairai mai ɗimbin yawa a cikinsu kuma duk duniya babu waɗanda suke da su sai musulmi duk kiristoci duk abin da ya faru jama'a ihu suke yi ba su da kalmar shahada mu ne muke da kalmar shahada mu ne duk abin da ka gani sai da ya kai malamai al'imamu tabari ko imamu tabarani sai da ya rubuta kitabu du'a katon littafi ne na addu'a al-imam an-nasa'i ya rubuta amalul yawm wal laila almajirin shi abubakar ibn sunni ya rubuta amalul yawm wal laila har ta gangaro gashi nan dan littafin nan dan karami hisnul muslim min kitabi was Sunna. duk waɗannan addu'o'i ne daga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kadai ne musulmi muke da su kuma ka gwada karfin su ka gani duk sanda wani yanayi ya faru ya zama ka haddace ko ka iya ya sa malamai sai da suka kai matuƙa tun ana fassara wannan littafi hisin muslim da yarukan duniya sai aka koma kuma aka karance shi baki ɗayan shi a cikin kaset Don dai ya taimaka maka ka samu ka haddace addu'o'i wanda duk duniya ba waɗanda suke da irin waɗannan addu'o'in daga annabinsu sai mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kun fahimta jama'a yanzu duk karatun babul da kiristoci suke kashi tamanin biyar bisa ɗari ba daga annabi isa ba ne ce sa kwanaki nake gaya muku suka zo suka fitar da wani the red letter edition bible duk inda maganganun annabi isa suke sai suka rubuta su da jan biro to duka duka ba su wuce kashi goma bisa ɗari ko kashi sha biyar bisa ɗari ba sauran fa duk maganganun wasu ne ko kun fahimta jama'a shi yasa Ahmad Didar shi da yake masani ne sai ya ce halil kitabul muqaddas kalamullah is the bible god's word anya littafin nan kuwa daga Allah ne magana Allah ce akwai abin dube to amma mu musulmi fa mu ne muke da alqur'ani chip gaba ɗayan shi daga Allah babu ragi babu ƙari ko misƙala zarrati mu ne muke da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kwaya ɗaya bai kubuce daga hannun al'umma ba Wani muke da malaman da ke iya tace mana aka yi wa abdullahi dan barak tambaya algafa ta malam waɗannan hadisai nan gaba su waye za su rinka tace mana su bayan kukun mutu sai ce ya ishu lahal jihabiza za a samu manyan malamai kowane zamani za su yi aikin tace su to mu ne kaɗai fa muke da wannan al'imamu ibn hazmin da yake ƙwararre ne masani ne akan comparative studies ya san babul ya san karatuttukansu ya ce mu musulmi mu kaɗa ce a kiristoci ba su da isnadi sai akan auren zobe zuwa ga annabi isa ya ce shi ma yana cike ne da makaryata da 'yan damfara ya ce fasa kafa wa billahi shi ma kaga ya watse ba su da isnadi ko kwaya ɗaya akan duk wani abu da suke sai auren zobe cewa in aka kulla aure to sai dai mutu raba babu saki to wannan magana kadai ita ce suke da isnadi yace shi ma isnadin maudu'i ne muhtara muhtalaq jama'a kun fahimci wannan ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi alfisal filmilal wannihal nihal Allah maraukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan hadisi sai al-imamu ibn hajar yace wa fihi listi'da wa fihi listi'dad bil muraqaba lillah bi muraqaba lillah yace wannan hadisi yana nuna lallai ne musulmi duk inda yake shirya ya zama yana tare da Allah in ba haka ba sanda iska ta taso ba wai gige cewa za ka ba lokacin da ka tsaye da tasi ka shiga kana shiga sai kaga an dasa maka bindiga a kunne ba ihu za ka yi ba ya zama muraƙabar ka kai kana tare da Allah ɗora maka bindiga a kunne kare sa ka ce wani oh, Allah a sai ka natsu ka tuna menene bawan Allah mutumin kirki annabi Nusa yayi iznada wa huwa makzu lokacin yana cikin kifi da kifi ya haɗiye shi wayo Allah ya cewa cewa ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu yanzu lokaci yayi idan su ya rufe suna son mulki malaman islamiyya sai ku tuna wa 'ya'yan musulmi wannan addu'ar saboda yanzu ana bi ana ta sata 'ya'yaye ana ta tsafi wani dan tsubbun ya ce sai an kawo kwaye ido guda saba'in da biyu ba ido saba'in da biyu ko da na mutane eh, abin nan ne yaya me kake tunani mutum saba'in da biyu kenan to inda aka ɗibi 'ya'ya saba'in da biyu a gari ɗaya ai sai an gane to sannan waɗannan 'ya'yan zuwa kake ka zubar da su a tasha kawai ka ce su shiga mota aikensu ake kasuwa su nan babu irin yadda ba sa yi su kashe kansu kisa na zahiri sannan ko kuma talakawa su ta muku kisan mummuke ko kun fahimta jama'a saboda bokaye suke da su waɗanda suke wa mulki da duniya kirari cewa duniya a neme ki ta hanyar banza sai an zubar da jini sai an yi zina da mahaukaciya sai an yi zina da jaka sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan yanayin yanzu kowa da ya je da ƙasar take ciki mulki ne waɗanda suke kai sun sha alwashin ba za su sauka ba ko da tsiya ko da arziki sai sun ci gaba su kuma waɗanda ke ƙasa sun ce ko da tsiya ko da arziki sai sun hau kuma kujera ɗaya ce to duk sanda toron giwa da toron giwa suke dambewa ke cin wuya ciyawa mu ne ciyawar talakawa mu ne muke cin wuya ina fata an gani to saboda haka sai ku lura da kyau duk wannan wasan ojiyo jiyo ku ce wa 'ya'ya ku bari sai an gama zaɓe kana cin tuwo to sannan isha maka ya ɗakin uwarka sata suke yi jan jama'a karka dogara wata hukuma wace ce hukuma ne wace ce kuma mai satan ne saboda haka lallai ne sai kowa ya saba ya shaƙu da kalmar duk abin da ya same ka sai ya zama kana cikin isti'idadi gashi nan guguwa ce ta taso amma ka ji annabi addu'a sallallahu alaihi wa alihi sallam wa miltija'u ilaihi inda ikhtilafil ahwali sannan in hali ya canza ana ambaliyar ruwa ana gobara ana matsaloli ga sunan sai ya zama a wannan hali sai a koma ga Allah ta zo a ce maka rumfa kasuwar ka ta kone shikenan ka shebe ka faɗi kuma sai a ce ai hawan jini ya same ka ai daga nan kuma shikenan ba baki ba kafa an kai shi da ya juya sai ce ta kone ba imani dole ne sai ka natsu dukkanin mumini ya zama yana tawakku'in wani abu in ya same shi to zai koma ga Allah shine allazina idza hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka sai kai istirja'i ka koma ga Allah madaukakin sarki sannan wa hudusi ma bi sababihi haka kuma faruwar duk wani abu da ake tsoron cutarwar shi to sai ai kokari sai a koma ga Allah wannan duk ba zai yiwu ba fa sai kun karantar da mutane tauhidi idan ba ku karantar da mutane tauhidi ba in kuka bar su haka to ko dai su nemo wa kansu fatawa haka ake a ƙasar nan da tsohuwan abu ya same ta sai ta ce o makashin kakana to wallahu musta'an makashin kakanta ma Allah take nufi to kaga babu laifi ko kun fahimta to amma kaga mutum ya gabza tuntube ya kira wani shehi ko shehu abdulkadir ko shehu tijjani ko wane ne wannan zunzurutun shirka ce wadda ko mushrikai na da duk kafircinsu ba su taɓa yin haka ba don su in bala'i ya samu kuma sai su koma ga Allah idan ni'ima ta samu ne lokacin sai kuma a kira wasu to su kuma na yanzu bala'i na faruwa suna ƙara dawa jama'a kun fahimci wannan to wannan duk ba zai faru ba sai an zauna ana karantar da mutane shi yasa ga shawara a babi na nasiha da kuma insafi ga harka ta tarbiyya galibi a ƙasashenmu littattafan da aka fi karantawa duk suna kaiwa da komowa ne a tsakanin fiƙihu da lugha haka da karatuttukan mu suke na tsoro aka zo karatun ahli sunna sai abin ya zama fa haƙiƙa bai canza ba galibin ahli sunna an ka tafi an saka karatu a masallaci sai ka ga ake karantawa umdatul ahkam bulugul maram minhajul muslim waɗannan galibi riyadu salihina galibi su ake karantawa ina littattafan aƙida waɗanda zunzurutu su suna bayani game da Allah ne su ya kamata a wa aulawiyya lallai ne ku san waɗannan littattafai malamai sun rubuta su tun da can har zuwa yanzu akan sunaye da siffofin Allah maɗaukakin sarki ku sanya musu littafin al'aqidatul wasitiyya ku karanta musu to amma galibin waɗannan matsalolin ba a damu da su ba ku dubi littafin kitabu tauhid kitabu tauhid akwai na al'allamatul maqrizi akwai tatahirul jinan wal arkan na al'allamatul san'ani mai subul salam akwai kitabu tauhid na ibnu manda akwai kitabul iman na ibnu manda akwai kitabu tauhid na ibnu khuzaima imamul a'imma akwai kitabu tauhid gashi nan na muhammad bin abdul wahab malam fauzan kwana-kwanan nan daga bayan su ya zo ya yi kitabu tauhid duk waɗannan littattafai su ne ya fi dacewa ku baiwa muhimmancin karantarwa tsakanin magariba da isha bayan sallah asuba sai zama waɗannan littattafai umdatul Ahakam, bulugul maram riyadu salihina su kuma sai su zama karatu ne na aji za a rinka ware wasu ne ana karantar musu da su amma littattafan aƙidan nan su ya kamata a baiwa muhimmanci a san Allah tukuna a san manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a san abubuwan da in ka je aljanna babu su to Allah ba zai saurare ka ba in ka je lahira afwan in ka je lahira babu su Allah ba zai saurare ka ba shine lallai ne sai ka je wa Allah da kalbin salim to kalbin salim laziminta sai an karantar da tauhidi sai an karantar da aqida saboda haka wajibi ne a marmaza a faɗaka game da wannan kuskuren a cikin babin da'awa kai kana tsoron ne kar ka sanya littafin aƙida su ce wa'azinka ba daɗi to annabawa aka fara gayawa sannan ina littattafan ɗan fodiyo waɗanda suke bayyana bidi'o'in da ake a ƙasar nan wane ne zai zama za'imi a kan littattafan ɗan fodiyo ma'ana ya ce shi ya lamunce zai ta karantar da littattafan ɗan fodiyo ana ji akan miyagun malamai ɗan fodiyo ya yi sirajul ikhwan akan bidiyo'in da ake wasiqatul eh, bayanul bid'i shaytaniya ma'ana dan fodiyo ya rubuta littafai waɗanda suka shafi tauhidi bayani akan shirka tsaftace mutane daga bid'a waɗannan littattafan ya kamata ku ɗauko su kuna karantar da su ku saka wa mutane su a zo a karanta su a ji su a ce wannan daga dan hodiyo ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to babu shakka wannan na lura cewa wani kuskure ne ya yaɗu galibi a tsakankanin ahli sunna amma ba su ka ba din da je sai ga nan riyadu salihin ake can bulugul maram ake can umdatul ahkam ake can ana minhajul muslim can ana yin tanqihul qawli can ana yin wane ne bugawtu kulli muslim can ana duk waɗannan littattafai fa sunan su littattafan fiqhu duk waɗannan littattafai sunan su littattafai na wa'azi ma'ana waɗanda suke magana akan kakkai ƙarya kai gaskiya wannan tsakaninka da mutane kenan to tsakaninka da Allah fa jama'a kun fahimta to Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nusirtu bisaba babin da ke bayani akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace an taimake ni da asaba to mecece asaba wata irin iska ce wadda take da ƙarfi kwarai da gaske irin ko shigen iskar da Allah ya taimaki annabi hudu da ita ya taimaki annabi salihu da ita da sauran annabawa to abin da ya sa imamul bukhari ya kulla wannan babi wallahu a'lam don kar ka fahimci a can annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga ainihin sharrin iska fuskar shi na murtikewa nan kuma sai ka ji gashi an faɗi wani hadisi cewa annabi yana cewa an taimake shi kuma da wata irin iska ɗin to yaya ma'anar wannan yake shine za a haɗa maka a tattauna matsalar shi yasa kaga wannan hadisin ya ainihin biyo bayan wancan قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عباس يتي لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي نصرت بالصبا an taimake ni da asaba abin da ake nufi da asaba ga shi ainihin wato al-imamu ibnu hajirin yake cewa wa yuqalu laha al-qabul bi fathil qa لأنها تقابل باب الكعبة إذا نهبها min mashriƙi shamsi wato iska ce da take tasowa daga gabas in ta taso daga gabas sai zama tana ainihin bugun ƙofar ka'aba ita kuma ƙofar ka'aba dama ainihin wato a gabas take wa bidduha to wadda take tasowa daga ainihin yamma ita kuma ita ce ad-dabbur wa hiya allati uhlikat biha qaumu adin to da ita kuma aka hallaka ainihin mutanen adawa wa min latifil munasaba kaunul qabul nusrat ahlul qabul wa kaunul dabbur uhlikat ahlul idbar ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutanen shi sun karbi gaskiya sai Allah ya ba su iska mai suna ainihin wato alqabul adawa sun bawa gaskiya baya su kuma adbaru sai aka ba su ainihin an addabbur na fata an gane menene wannan ke nufi shine lokacin da kafirai suka yi haɗin dangi suka yi taron dangi za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama shine a lokacin yaƙin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallama bai fita an buga da su ba suna ta shirye-shirye suna shirin a fito a buga sai suka ji iska ta taso to wannan iska ita ce annabi yake cewa an taimake ni bisaba sai ta zo sai ta watsa su har wasu suka ji tsoro suka ce wannan makamanciyar iskar da aka hannaka ainihin wato adawa da ita ne ina fata an gane shine yake cewa nusurtu bis saba an taimake ni da saba wa uhlikat adun bid dabur ah, ko bid dabur su kuma ainihin adawa an hallaka su da ainihin wato dabur to kun ji wannan jama'a to kaga kenan yanzu dan ka fahimci ashe waccan iska Allah ya aiko ta ta taya annabi yaƙi ne ko to waccan kuma wadda in ta taso fa iska ce da ke tasowa kafin ruwan sama to ita kuma lokacin takan zo da sharri takan to da alkhairi to saboda al'amarin bai bayyana gare shi ba sai fuskar shi ta murtuke amma sai yana yana roƙon Allah Allah ya tsare shi daga sharrin Allah ya hada shi da alkhairi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu ma qila fi zalazili wal ayati babin da ke bayani dangane da al'amuran da aka ambata game da girgizar ƙasa da kuma sauran ayoyi da ke faruwa kamar ambaliyar ruwa kamar kisfewar rana kamar kisfewar wata don haka za ka ga da zara an gama waɗannan karatuttukan ba da daɗewa ba sai ka ga wani ainihin babu ya biyo baya dangane da salloli na kispewar rana da makamantan haka abin da ake magana jama'a ka dai ji idan babu ruwa me ake yi addu'a ake a yi sallah ko to idan an sami girgizar ƙasa me ya kamata a yi amma yana da kyau a yi waiwaye adon tafiya tukuna a fahimci menene ke kawo ƙarancin ruwa me ke kawo ambaliyar ruwa daga hadisan da muka karanta a baya mun fahimci Allah maɗaukakin sarki kan hallaka mutane da rashin ruwa ko sannan muka koma cikin alkur'ani musamman kissa annabi nuhu za mu ga cewa kuma Allah kan hallaka mutane da ruwa haka ne ku? to kenan yanzu hadisin anas da ya bayyana an yi addu'ar roƙon ruwa ranar juma'a saboda babu ruwa ruwa ya zo kuma ya fara hallaka jama'a da gidaje aka sake me aka sake addu'a to ashe girgizar ƙasa ma tana zuwa ne sakamakon barna in te yawa shi yasa ba musulmi ba masu lura da al'amuran yau da gobe lokacin da a girgizar ƙasa ta faru bara a ƙasar haiti da kansu suka fito suka ce duk duniya fa babu inda ake zina da luwaɗi irin ƙasar haiti babu inda ake zina da luwaɗi irin ƙasar haiti mutum zai tura 'ya'yan shi samari su je siyo luwaɗi da la'asar su kawo kuɗi a zo a yi cefane mutum ya tura matar shi ta aure ta je ta bi maza ko ya ɗauke ta ta ado su tafi hotel sai ga lala kamar ya rabu da ita sai wani ya zo ya janye ta sai je zina da ita shi kuma sai jira ta sai ta tawo da kuɗin aje a hidimar gida zina ta zama ba wani abu ne da ake aibantawa ba to haushe ya ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka yi fara naka ruwa jama'a mu natsu da kyau muna labarin wasu kasashen zinace-zinace sun yawa mu ma fa dan 'yan jaridu da masu lura da al'amuran yau da gobe ba su hasko kyamara su daidai kasashenmu ba ne domin duk nau'in zinar da ake a wata ƙasa ta kai ga ana yin ta a ƙasar nan tamu yau akwai nahiyoyin da karuwai ne suke zuwa su taru su tsaya da ƙananan kaya wata har tana zaro nonanta tana nunawa cewa dubi nono na ni tsayayye ne babu rigan mama hukumomin waɗannan yankuna suna turo musu 'yan sanda masu motoci irin na operation yaƙi operation flush out ɗin nan suna gadin su don ka a zo a yi embarrassing ɗinsu domin they are into business a nan ƙasar tamu zina ta kai irin wannan halin yanzu mafi girman dalilin da ya sa mafi yawancin musulmin arewacin najeriya ba sa barin 'ya'yansu su je jami'o'i da manya-manyan makarantu shine saboda zina malami ne yau yana lecturing a aji ɗalibai kowace tana ƙoƙarin ta bayyana tudun kwankwasanta don yi sha'awa don ta huta da wahalar karatu ta ci jarabawa me yasa don ta ba da kanta to wannan irin musibar ta yi yawa wanne babban dalili ne yau ya sa galibin musulmin arewacin najeriya sukan shiga kaskanci da wulakancin babu nurses musulmi a asibitocinmu da daddare mutum nawa ne zai tura matar shi saboda ta yi karatun nurse ta tafi da daddare ba ta kwana ko kun fahimta me yake tsoro duk ire-iren waɗannan barnace-barnace to waɗannan al'amura ne waɗanda yayin da muke cewa ƙasar haiti zinace-zinace sun yawa amma shi Allah ya musu girgizar ƙasa mun manta da ƙasashenmu duk wani abu da ya zama laifi a wata ƙasa sai da ya zama ana yin shi a ƙasar nan su nawa ne jaridu da mujallu suna fitar da yankunan da a ƙasashen nan namu ake ainihin wato sayar da ɓangarorin jikin mutum kamar yadda ake sayar da bangarorin jikin shanu da sauransu to abinda wannan karatun yake son ya nuna mana girgizar ƙasa saɓon Allah yake haddasar da ita idan ya yi yawa saboda haka waɗannan girgizar ƙasa da suke faruwa a yankuna na duniya ka ɗauki yadda muke a 1970s da 1980s idan aka yi fashi da makami a ingila da rana ko aka harba mutum da rana tsaka a ingila idan bbc ta faɗa sai ka ji an haɗa ana ta mamaki 1984 sai ka kama bbc sai ka ji an ce yau an shiga an yi fashin banki da rana sai mutane su ce da rana eh ba a kama su ba la ilaha illallahu yanzu wannan abin ya zama bakon abu kuma a nan kasashen namu Ma'ana al'amuran a hankali suna gusowa suna isowa ko to wannan girgizar ƙasa ba fatanta muke ba amma yanzu kana jiyo labarinta a wasu wurare to mu yi addu'a Allah ya tsare mu amma kuma ta hanyar kiyaye sabannin Allah to abin da ake cewa tun da dai har ya zama girgiza ƙasa sabon Allah ke kawo ta to komawa ga Allah da addu'a na yaye ta haka fari sabon Allah ke kawo shi komawa da Allah ga Allah da addu'a na yaye shi to lallai mutanen najeriya ba a taba girgiza ƙasa a tarihin najeriya da ya bayyana ba ko akwai inda ka taba jin an yi girgizar ƙasa a ƙasar nan to mu gode wa Allah duk wani abu da geografa suke faɗi bashi ana cewa ai Najeriya Allah ya aje ta a wani irin sarari ne wanda duk wani bala'i Allah ya eh, ita eh, geographically ita ba ta fuskantar wannan barazana najeriya tana zaune a wani yanayi wanda ba ta fuskantar yanayin girgizar ƙasa ko ambaliyar ruwa ko kaza ko kaza ko kaza duk al'amarin allah ba a haka ike ba a zamanin sahabbai zamanin isu ibnu Abbasi, aka yi girgizar ƙasa a ainihin kufa ko a basra gari ne na sahabbai cibiya ce ta khilafa ta sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda amma me ya faru gashi nan an yi girgizar kasa saboda haka jama'a sai a yi taka tsantsan game da waɗannan abubuwa sannan wallahi duk waɗannan abubuwan sun danganci nau'in mutanen da ke shugabancin ku ne idan ya zama waɗanda ke shugabancin ku waɗanda ba ruwansu da Allah ne ba ruwansu da al'amarin Allah yadda za su ba da lasisi a gina masallaci haka su suke ba da lasisi a gina gidan giya waɗannan mutanen ba ruwansu da Allah ba daidai ba ne yanzu a ƙasa irin wannan tamu ta arewa da aka yi jihadi aka tsarkake ta yanayin da Allah yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku barna a ƙasar da an riga an yi gyara a kanta wannan ƙasar an gyara ta an tsabtace ta daga duk wani nau'in saban Allah to ba daidai ba ne fa a yankin ƙasa irin wannan saboda wai ku ne mutanen land saboda wai kowa yana da yanci mutum ya zo zai gina gidan giya sai a ce shi kenan a ba shi izini a ba da approval ba ku da wani uzuri a wurin Allah sam ba daidai ba ne a ƙasa irin wannan a ba da hatta izinin a gina coci ku je ku saurari kasar din da muka yi ta akan teburin da muka sa mishi kongo wannan ita ce fatawar ma da take ita ce fatawar zage-zage tun a 1914 sarkin zazzau alu dan sidi ya yi ta malami ne kuma limami ne sai munasaba ta kama zan zo muku da hudu bashi da rubutun hannun shi in karanta muku ita nan tas da ya ta tura suka karbe ta suka je suka kwafe ta suka fassara ta hankalinsa ya tashi sai suka cire shi suka kai shi lakwaja abin da nake son nuna mana anan shine me a wannan lokacin cewa ya sam ba zai taɓa yiwa ƙasar zazzau da take ƙasar musulunci a yi coci ba wannan shi ya ja ɗauki ba daɗin da aka cire shi kuma sakamakon haka ne yau ka je cikin birnin sokoto sai ka ga coci ka je cikin birnin yola sai ka ga coci amma ka shiga cikin birnin zaria babu coci albarkacin wancan aiki ne na wancan bawan allah hatta cocin da aka yi a wusasa ba ta samu ba sai bayan cire shi da kawo wani wanda su suka nada amma sai su ga tanshin ya yi zafi a garin ma'ana zage-zage sun riga sun gamsu da wannan huduba da wannan fatawa duk da wanda ya hudubar da fatawa baya nan amma suka ce fau fau fau ba dai coci a cikin garinsu ba don haka aka ɗauke ta aka kai ta can kilomita nawa tsakanin cikin garin zaria da wusasa ka duba ka gani a da can bayan gari ne can nesa take har yanzu ma nan daga cikin gari in ka ce za ka tafi inda ainihin wusasa take a ƙafa za ka gane ka tafi idan kun gane wannan kenan babu adalci ko miskala zarratin a ce saboda ƙasa ta zama republic saboda ta zama federal ta zama menene ta duk waɗannan maganganun sai su aiki akan mu musulmi a arewa amma abokinmu sirikin alhaji haska ne a nan muciya yake da gida a fatakwal a cikin gra a cikin gidan shi ba a waje ba ya gina masallaci makwabcin shi ne ya fito da bindiga ya ce zai harbe shi a cikin gidan shi ne ni na je a cikin gidan ne masallaci ba a waje ba amma makwabcin shi ya ce don me zai zo ya musu masallaci a ƙasa ku duba irin wannan duk in kun aje wannan masallaci bai dame ku ba yadda kuke ɗiban ƴaƴansu a ABU haka suke ɗiban ƴaƴanku a University of Nigeria ta Nsuka haka suke ɗiba a Ibadan haka suke ɗiba a kaza kaza saboda haka Aminu Kano waye magana kuma wannan magana stand still lallai Najeriya ƙasa ɗaya ce amma kowa san gidan uban shi haka ne haka ɗin ka'idar take haka kuma ya kamata a tsaya ita ce wallahi tallahi saboda wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shi shikenan ku ta ba su lasisi suna gina wurin sai da giya da zina a cewa wai ai wannan yankin sabon gari ne sabon garin da ake cewa sabon garin ina sabon garin inugu sabon garin zaria ma'ana duk hukuncin da cikin garin zaria ke ɗauka wancan sabon gari ne ma'ana extension ne kamar ba wuri ne aka yi sabo duk hukuncin ɗaya ne amma sai a ce shi kenan ai tun da sabon gari ne a ba da lasisi a yi giya a yi kaza a yi kaza ‘ya'yanku ne suke gangarwa daga cikin garin kuma suna tafiya su sha giyar a can su nemi matan a can su ɗibi kaza su ɗibi kaza su je su zuba wa matansu na aure saboda me saboda kun barnar idan kuma bala'in ya tashi faruwa Allah ba zai ce ai a sabon garin Zariya ne don haka bari matsalar ta tsaya a sabon garin ban da tsohon garin ba za ta shafi dukkan garin ne saboda haka yana daga cikin zalunci barin ana gina wuraren barna a ƙasashe irin namu dinnan wannan babban zalunci ne ko kaɗan ba adalci ba ne ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم بزا أي تاش دنيا با حسي أن دنك إلمي يتي حرسي أن دنك إلمي معناه danke ilimi din shine kamar yadda zaka zo ka ji ko kuma yadda muka ji a baya dan an karanto wannan hadisi a baya tare da fassarar shi cewa danke ilimi din ba wai za a waye gari rana tsaka ne a ga cewa babu ilimi ba a'a waɗanda suka amsa sunan malanta ne za su yi ta mutuwa a hankali a hankali sai a waye gari malamai sun mutu sai 'yan acaɓar ilimi sai a jawo su wane shi za a naɗa liman wane shi ne mai tamsiri wane shi ne mai fatawa wane shi ne alkali wane shi ne sarkin malamai wane shi ne ɗan malikin malamai wane shi ne magorin malamai duk sai a wayi gari baki ɗaya an raba harkar malamta a tsakiyar jahilai annabi ya ce sai a yi musu fatawa ba su da ilimi su ɓatattu ne kuma sai su taɓatar da al'umma ina fata an gane to annabi ya ce tashin duniya ba zai faru ba har sai an danke ilimi wa takfura azzalazilu sai kuma girgiza ƙasa ta yi yawa a da in aka yi girgizar ƙasa sai a daɗe ba a ji labarin ta ba amma yanzu an yi a iran an yi a tajikistan an yi a ina an yi a chechenia an yi a ina sai ka ji a wata ƙasar ma ana cikin yi a wata ƙasar sai ka ji wata ƙasar ta ɗauka wata ƙasar da an gama sai ka ji wata kuma ta ɗauka wata in aka yi musu bayan mako guda sai a ƙara yi musu sai ka ga girgizar ƙasa ta yi yawa wata ya zamanu sannan sai zamani ya kusanci junan shi Wata zahara alfitan sannan fitintunu sai su bayyana fitintunu sai ne rigingimin da ke faruwa a tsakanin ainihin musulmi da musulmi galibin ire-iren waɗannan rigingimin yanzu kana jin su yanzu duk inda fitintunu suke tashi galibi ina ne a ƙasashen musulmi ne a tsakanin musulmi i musulmi a garurukan musulmi musulmi ne yanzu yake ɗaukar bindiga ya harbe musulmi a ranar juma'a ya fito sallah musulmi ne yake ɗaukar bindiga ya harbe musulmi a cikin sallah duk a cikin musulmi ne fitintunu annabi ya ce sai su bayyana me yake nufi kenan dama akwai su amma ba su bayyana ba ne to amma in duniya ta taho ƙarshe sai su bayyana su haɓaka su yi yawa ويكثر ويكثر الحرج كو haraj الحرج sannan sai kuma alharaj sai yawa wa huwa al shine kisan kai kisan kai tun da in an yi kisan kan ma ana girgiza har ma sai akai a daina girgiza yanzu ku duba yadda ainihin kasar Borno kasar da kididdiga ta nuna ta fi kowace zaman lafiya ku duba yanzu yadda ta waye gari ta zama kisa ya zama ba a bakin komai ba kuma suwa ne ne ke kashe suwa musulmi ne ke kashe 'yan uwansu musulmi a yaushe a ranakun juma'a a yaushe a masallatai a wuraren ibada ko kun fahimta jama'a shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kashe-kashe zai yawa hatta yakthura fikumul malu har ma dukiya za ta yawa a cikinku ku fayafida sai dukiyar ta kwarara ga ta nan ta zama ta wadata ko ina ta yi wannan hadisin ma'anar shi ta zo a yanzu irin yadda a da ganin yadda ake dukiya ganin dukiya yana da wahala yanzu ko ta kai dukiya ana raba ta ne a cikin Ghana Masgo da ni da kai mu ne ba a raba mana mu ne ba ma gani mu ne ba ta kaiwa gare mu amma a wurin wasu fa ta kwarara har yanzu an zo ma dan kai miloniya ne yanzu kai ba ƙauye. ne yanzu ana lissafin biloniya ne to sai kuma a taho kai biloniya ne a me a naira e har yanzu ba gidaje ne kai juwa naira ka ta koma dala ka kai biliyan e to ka zo yau za a yi mitin da kai ka kai yau a yi mitin a yi rawar dare da kai don kai biloniya ne ka shiga cikin biloniyas club to ko kuma kamar yadda wani hadisin ya fassara wanda yana cikin wannan littafi na sahihul bukhari karshen duniya dukiyar za ta yawa ta kwarara har ta kai a kawo a baka sai ka ce kac da dai jiya ka zo jiya ne nake da bukata amma yau ni ma na wadata to wasu malamai sai suka ɗauki wannan hadisi sai suka fassara shi da wannan wanda wannan fassara a zahiri ta fi zama daidai domin shine kwararuwar dukiyar a yanzu dukiyar ta yi yawa amma bata kwarara ba to amma za a zo lokacin da za ta kwarara har ta yi yawa har ya zama kogin furat yufret kenan ya zama ba abin da ke cikin shi sai dukiya sai kudin aka kudi kawai ke ɗibowa to a wannan lokacin kuma kai mai yiwa ka ce gash Allah ya kai ka lokacin a'a ka ji alamomin wannan lokacin kisa zai yawa sannan zinace zinace fitintinu rashin malamai girgizar ƙasa da gwargwadon yadda duniya take ƙara matsawa kusa da tashinta da gwargwadon ƙaruwar waɗannan abubuwa kuɗi na ƙaruwa fitintunu na ƙaruwa kashe-kashe na ƙaruwa yaƙoƙi na ƙaruwa sannan lokaci yana ƙara takurwa wannan hadisi malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa akan shi jama'a har ma wasu malamai kamar yadda muka tattauna suka ce me hikima kawo wannan hadisi da yake magana akan ainihin wato girgizar ƙasa to bayan duk da suka tattauna yanzu dai mun ji hikimar kamar yadda na bayyana mana ko to sai kuma suka ɗauko wata matsala a cikin fiqhu wadda take da alaka da wannan sai yake cewa wa hal yusalla inda wujudiha to idan girgizar ƙasa ta faru jama'a ita ma ana sallah ko ba a sallah tunda mun ji idan babu ruwa ana sallar roƙon ruwa ana addu'a idan ruwa ya yi yawa ana addu'a shin idan girgizar ƙasa ta faru akwai sallah ta musamman da ake yi sai malam ya ce haka ibn al-munzir fihi al-ikhtilaf al-imam abubakar ibn al-munzir ya bada labarin cewa malamai sun yi maganganu mabambanta wa bihi qala ahmad wa ishaq wa jama'a an samu imam ahmad da ishaq dan rawiya da wasu tarin malaman fiqh suka ce eh idan girgizar ƙasa ta faru za a yi sallah to ya za a yi sallah za mu zo za mu tattauna وعلق الشافعي ala على صحة hadisi an ali to علي ya ruwaito wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance ya yi sallah lokacin da girgizar ƙasa ta faru kuma ya ce haka za salatul ayat haka ake sallah in girgiza ƙasa da makamantansu sun faru sai imamu shafi ya ce in wannan hadisin ya tabbata to babu makawa sai a rinka yin sallah in girgizar ƙasa ta faru to inna ma haƙiƙanin al'amari hadisin bai tabbata ba marfu'i daga aliyu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wata riwaya ingantacciya da ta tabbatar da girgiza ƙasa ta faru don haka hadisin sayyidina ali bai inganta ba amma sai shi kanshi ibnu hajar ya ce wa sahha zalika an ibnu abbas sai dai ya tabbata daga ibnu abbas akhrajahu abdul razzaq wa ghayruhu al imam abdul razzaq da shi da waɗansu malaman kamar su imam abubakar ibnu abi shayba sun fitar da cewa ya inganta sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya kara mishi yarda a zamanin shi an samu girgizar ƙasa kuma ya yi sallah ita wannan sallah raka'a hudu aka yi ta ina fata an gane ya yi ta raka'a hudu ya yi ta ruku'u shida a raka'a biyu sujuda hudu ruku'u shida ku kiyaye raka'a biyu ruku'u kowanne ya yi uku uku sujuda kuma kowace bibiyu kamar yadda aka saba sai zama ya ƙara ruku'u ɗaya kenan a kan ruku'un sallar kusufi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam barin ƙara bayani idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe shine karatun da zamu shiga ba da jima ba insha Allah ta'ala to za a yi sallah raka'a biyu kowace raka'a za a yi mata ruku'u biyu madadin ɗaya da aka saba sujuda kuma kamar yadda aka saba ta guda biyu to ibn abbasin da haka ta faru sai ya ƙara ruku'un sai mai da shi uku raka'a biyu ruku'u shida kenan sujuda kuma guda hudu sannan ya ce wara ibn hibban fi sahihihi min tariqi ubayd ibn umair an aisha marfu'an hakanan ibn hibban ya ruwaito a cikin littafin shi daga ubayd dan umair daga aisha tace ainihin wato annabi yayi salatal ayati sitta raka'atin wa arba'a sajadatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ainihin irin wannan sallah yayi ruku'u shine ya ta'biri da raka'at anan ruku'u shida sujuda guda hudu to sai dai wannan hadisin ma na Aisha marfu'i bai tabbata ba don haka jama'a abin da ya inganta ku kiyaye daga Abdullahi dan Abbasin yayi wannan sallah kamar yadda na faɗi to ya inganta a cikin aikin aliyu ma amma kuma sallar ta sha bamban da yadda ibnu abbasin ya yi ta ku samu takhrijin bulogul maram na malam samir ya tsaya ya fede matsalar baki ɗayanta to wannan shi ne abin da ya tabbata to yanzu sai mu dawo mu warware wannan saɓanin na malamai tunda ya tabbata an samu sahabbai su aka fara girgiza ƙasa a zamaninsu aka samu wani babban malami cikin malaman sahabbai ya yi shige ko kwatankwaciyar sallar da ake idan kusufi ya faru to yanzu za a iya ɗaukar wannan a matsayin fatawa a shar'anta wa mutane yin sallah idan girgizar ƙasa ta faru to sai dai abin tambaya shi ne. za a tsaya ne ga abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa raka'a biyu ruku'u hudu sujuda hudu ko kuwa za a yi ne kamar yadda abdullahi dan abbasin shi ya yi raka'a biyu ruku'u shida sujuda hudu ni abin da ya fi natsuwar mini a zuciya shine tun da dai dama an ɗauko daga annabi ne to ai yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din yayi ina mai faɗin haka amma ba zan kuskurantar ko in bid'antar da wanda kuma ya ɗauki fatawar sahabi abdullahi dan abbas ba amma zuciyata ta fi natsuwa akan a ɗauko ta kamar yadda an ɗauko shar'anta yin ne to a ɗauko kaifiyar yin surarta kuma a ɗauko ta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an malamai sun tattauna kun san a cikin hadisin nan mun ji wata kalma wa ya taqaraba zamanu me ake nufi da taqarubu zaman sai ce faƙila ala zahirihi wasu suka ce a'a hadisin za a ɗauke shi a kan zahirin shi ne fala yadhharu tafawud fil laili wa nahar bil kasri wa tul kun san wani lokacin dare yana fin tsawo ku wani lokacin yini ya fi tsawo to idan duniya ta kusa tashi sai wasu suka ce to za a daidaita awa ashirin da hudu din rana ta awa sha biyu dare ma sha biyu wasu haka suka ɗauka wakilan murad qurba yawmal qiyama wasu kuma suka ce ana nufin in kuka ga waɗannan abubuwan suna faruwa to kiyama tana ƙara matsowa ne da gwargwadon yadda suke ƙara faruwa da gwargwadon yadda kiyama take ƙara matsowa wakila wasu suka ce tazhabul baraka fa yadhhabu yawon yawm wal layla bi sur'a aka ce albarka awoyin ne za su tafi abin da za ka tsinana wa kanka na alheri daga fitowar rana zuwa faduwarta idan zamani ya tuwo ƙarshe wannan barnar ta yawa sai ka ga rana ta fito har ta faɗi baka tsinana wa kanka komai mai albarka ba sai zama ga yinin amma babu albarka murad ya وكيل المراد يتقارب zaman fi shari wa adamu khair aka ce wasu kuma suka ce ai ana nufin mutanen wannan zamani za su ƙara kusantar juna ne game da junansu wajen yawaita sharri da kuma rashin yawaita alkhairi sai ta karuwa ana ta haɗa kai ma'ana wannan da waɗannan sai suna ta kusantar junansu wajen su haɗu su sharri babu alheri wa qila yataqarabu sudurud duwan wa tatubu muddatu ahadin likasratil fitan wasu kuma suka ce a'a ana nufin wasu kasashe ne ainihin wato za su ma'ana isa ga waɗannan ƙasashe zai ƙara ainihin wato tafawud zai ƙara tazara ko an fahimta jama'a sai zama asalin ƙasa kaza wadda tana da sauƙin kaje ta a da yanzu saboda fitintunu fitintunu fitintunu sai ya zama tafiya zuwa wannan ƙasar zai yi maka wahala وقال النووي في شرح قوله حتى تقرب الزمان معناه حتى يقرب من القيامة ووهاه الكرماني nawa shi ya faɗi cewa abin da ake nufin har ma kiyama za ta kusanto sai karmani ya ainihin yi gyara a wannan to sai ce wa huwa min tahsil al-hasil wa laysa kama qala bal ma'anahu qurb zaman al'am am min az-zaman al-khas wa huwa yawm al-qiyama wa inda qurbihi yaqa'u ma dhukira min al-umur al-munkara to waɗannan fassarorin da aka yi jama'a shi fatuhul bari da ke hannunmu da kuma galibin fatuhul bari waɗanda aka samu na maɗaba'ar darussalam ta riyadh wadda suke da reshe a jidda yana ɗauke da ta'aliƙin wani babban malami al'imamu bin baz allah maɗaukakin sarki gafarta mishi idan ibn hajar wajen kawo fassarori musamman na ayoyi da hadisai masu maganar siffofi in ya ɗan yi ta'awili saboda ashariyanci wani lokacin da ke shafar shi sai eh, abin eh, eh, bin baz sai ya gyara ana nan haka wani lokacin sai zama mas'aloli na fiƙihu su kansu sai bin ba sai ya gyara to amma bin bai yi wa fatuhul bari wannan aikin gaba ɗaya ba sai aka samu wasu manya-manyan malamai sai suka zauna sai suka karasa aikin ana buga shi a ɗan juzi'i haka ɗan ƙarami to bin ya yi ta'aliki akan me ake nufi da wannan taqarubuz zaman sai ce الأقرب تفسير التفاوت المذكور في الحديث بما fi في هذا العصر من tafa من تقارب ma بين المدن wal abin da ake nufi da cewa wa ya taqaraba zaman zamani zai kusanci juna shine abin da ya faru a wannan zamanin da muke ciki na kusantuwar garuruka da yankuna wa qasr zamanin musafa da kuma tafiyar sai ka ga ta zama takaitacciya da in aka tashi daga Najeriya za a tafi aikin hajji shikenan sai a yi sallama ne kaga har yanzu abin ya bi jinin hausawa da bare barin mu da sauransu a runguma juna a yi ta to a yafe mu a yayyafe mu Allah sarki ko mu dawo ko ba mu dawo ba to ga dan amana nan na ban muku to da dai haka ake yi saboda tafiyar ta wajen shekara goma sha biyar za ka yi ko talatin dan za ka tafi ka je ka tsaya a haɗeja ka yi noma ka wuce ka yi aure ka bar 'ya'ya a nan ka wuce har ka tafi ka ɓata a hanya ka mutu ka ko kun fahimta <laughs> to da al'amarin haka yake shi yasa ka ga yanzu sudan tana cike da hausawa da yawa da bare bari har wasu sarautu na ƙasar sokoto za ka yi ta jin su daga ainihin wato a can wuraren ba kuma saboda dandazon hausawa ko kun fahimta jama'a to al'amari yanzu ya kai idan za ka tafi yanzu dinnan kana son ka yi samu sallar asuba a makka sai ka dubi yanzu karfe nawa yanzu karfe goma kana zuwa ka hau jirgi kuna sauka sai a yi sallar asuba sai ka yi sallar asuba a ka'aba to da ina haka za ta faru kun ga zamani ya ragu ko ma'ana zamanin da za ka ci lokacin da za ka ci ka isa wuri ka za ya ragu to menene ya haifar da wannan raguwar sai malam bin ba yake cewa bi sabab ikhtira'i ta'irat saboda jiragen sama waɗanda ga sunan da aka kiro su sayyarat da kuma motoci wal iza'a da kuma gidajen rediyoyi yanzu abu na faruwa yanzu yanzu nan sai ka ji shi haka ne ko ba haka ba to yanzu kuma dubi ƙarin wannan waya da kuma ƙarin wannan intanet yanzu yanzu nan sai abu ya faru yanzu nan sai a yi tek sai kaga abubuwan labari ya kewaya shi yasa ba irin wannan zamanin ne a yanzu za ku ji labari ya kewaya ku ce to ai duk garin nan kowa ya sani a'a wannan ba dalili ba ne ba karina ba ce ta gaskiyar labari a yanzu ko kun fahimta jama'a domin a shekaru talatin da suka wuce ko arba'in Shi ne labari yake da wahalar yaduwa sai a ga wata a sakwata sarkin musulmi yana son a faɗa a kaduna sai a kasa yadda za a faɗa lokacin sai an rubuta a takarda an aiko ko kun fahimta jama'a me yasa saboda wayar tarho din a lokacin sai an buga ta ofishin wane ita kuma wayar haka siddan sai ta ɗauke saboda analog ce sai ta kwana biyar ba ta aiki ba lalacewa ta ba sai ce babu dialing tone to da ya dawo kuma sai a buga in aka buga wayar kaduna aka buga sai ta fada gombe ba haka ake don haka wani lokacin a aiki mutum ya kai sako daga sokoto zuwa kaduna ya fi sauƙi ko kun fahimta gama to yanzu ko ku duba yanzu yanzu nan wani zai zauna ya tsara text a ɗakin shi in ya ga dama sai tura kamfanin MTN da kamfanin Glo da kamfanin kaza shi shikenan sai su aika muku shi a cikin wasu fasahohi nasu kafin asuba sai zama duk ƙasar nan abin ya kewaye to idan haka ce